wannan wajidu ne wai yana jin daɗin zikirin ne shi ya sa shi haka yana jin zikirin a zuciyarsa yana da khushu'i yake samu a cikin zikiri ya ce to ka gaya masa ka mayar masa da martani in ji alƙurtubi ya ce ka mayar masa da martani ka ce da shi innaka lam tablug an tusawiya halar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala hala ashabihi duk yadda ka kai da jin daɗi da ɗanɗanon zikiri ka kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai ya sahabbansa ka kai ya su ba fil ma'rifati billahi ta'ala wal khawf minhu ba ka kai ga annabi sallallahu ka kai ya annabi baka kai ga sahabbansa ba wajen sanin Allah da ainihin wajen jin tsoron Allah da girmama shi wa ma'a zalika amma tare da haka tare da tsoron Allah su da sanin Allah su da ma'arifar da suke da ita ga ta ubangiji tare da haka fakanat haluhum inda almawa'izi alfahma anillah in ana musu wa'azi ana ambatan Allah abinda suke kokarin su fahimta shine maganar Allah wal bukaa min khawfan min Allah su rika zubar da hawaye saboda jin tsoron Allah وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند sama'i سماع haka allah الله ya sifanta masana' Allah. yayin da suka ji an ambaci Allah wa tilawati kitabihi ko an karanta littafinsa haka suke yi su ainihin tsorata kaga idan su yana babbako da hawaye wa man lam yakun ka falaysa ala hadihim wala ala tariqatihim mala yace duk wanda ba haka yake ba to wannan ya saki hanyar waɗannan magabata baya kan shirya su duk wanda ba haka yake ba yayin ambatan Allah tsoro ya lullube shi hawaye su fita a idansa ya zanto ba haka yake yi ba wani abu saɓanin wannan yake yi to wannan ya kaucewa hanyar waɗannan bayan Allah Allah ce wa idan sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i min arafu min al ya yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidin Allah ce wa idan sami ma unzila ila rasuli yayin da suka ji abinda aka saukar wa manzo ayoyin Allah da ake karantawa tara a'yunahum zaka ga idanunsu tafizu min dami suna fitar da hawaye suna kwararo da hawaye imma arafu min alhaq saboda abinda suka ji suka fahimta na gaskiya suna addu'a suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun imani faktubna ma'a shahidin dan haka ka ainihin rubuta mu tare da masu shaida malai ce to fa hadha wasfu halihim wa hikayatu maqalihim wannan shine sifar halinsu kuma wannan shine wato hikayar abin da suke faɗa faman kana mustannan falyastanna wanda duk zai yi sunna ya yi sunna wanda ba zai yi sunna ba to ya san abin da yake yi bida'a ce wa man ta'ata ahwalal majanin wal junun wanda kuma duk zai yi irin abin da mahaukata ne za su yi masu taɓin hankali ya ce fahuwa min a khassihim halar to gara mahaukata da shi ci duk wanda zai kwaikwayi ayyukan mahaukata ya ce to gara su mahaukatan da shi saboda mai saboda su larura ce Allah ya jefe su da ita inda suka dawo cikin hayyacinsu ba za su yi wannan ba ya ce wal jununu funun daman kuma hauka iri iri ne kowa da irin nasu haukan al-imam al da muslim sun fitar da hadisi daga anas dan malik ce anna nasan sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ahfahu fil mas'ala lokacin da mutane suka nahacewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi da tambayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita sai ya hau mimbari sai ce saloni لا شيء تسألوا لا شيء لا, لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا يا هو ilimai da yawa a wannan matsayin nashi ya ce to a wannan matsayin da nake a yanzu duk abin da za ku tambaye da zanga yau ko menene shi fi ma dumtu fi makami haza matukar babbar gurin nan ba ku duk yi tambayar da za ku yi annabi ya yi haka ne a fasace saboda tambayoyin sun wuce kima wannan ya tambaye shi waye babansa wannan ya tambaye shi babansa wane ne wannan ya tambaye irin dai waɗannan tambayoyin marasa ma'ana falamma sami a zalika alqawm wa rahab mutane na jin haka sai suka yi tsit duk sai aka yi shiru haiba da jalala sai ta kama wurin kowa sai ya shiru wa rahabu an yakunu bayna yaday amrin qad hadar suka tsorata ko wani al'amari ne ya halarto wato wani tashin hankali ne zai same su anas ya ce faja'altu altafitu yaminan wa shimalan fa'iza kullu insanin lafin ra'sahu sau thawbihi yabki anas ya ce na juya na kalli dama da haunu na kalli dama da hagu kowa na gani a gurin ya rufe kansa da mayafinsa yana kuka to wadda ita ce haibar da take samun mumini yayin da aka ambaci al'amarin allah a gabansa ba ya dinga tsalle yana rawa yana rangaji ba ya mai da abin wasanni yana tsalle yana tuma ba haka ne sahabbai ba haka suka yi ba tirmidhi ya rawaito hadisi daga irbad ibn sariya hadisin da kusan shi a cikin abin al'arba'unan nawawiya cewa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarafat min al'uyun wa wajilat min alqulub annabi ya mana wa'azi gamsasshen wa'azi isasshen wa'azi wanda ya sa zukata suka raurawa idanuwa suka riga da hawaye shine wa idan sami ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al bayanin bai gama bai kammalu ba sai gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh